hai kai baka sani ba na fahimci baka damu kai wasa da aikinmu ko za mu daina waya da kai har na tsawon sati uku na damu da rayuwarsu mana eh zo a kawo muku kuɗin ba amma har yanzu ba ku yi magana ba to to to to me yasa kai wasa da aikinmu har kabari aka buga labarin a gidan da a labaran duniya har da jaridu hai da abin da ake mun san komai muna jin komai kaji ko wallahi tallahi ba ni na faɗa musu ni ma ban san inda suka samu labarin ba Allah hai barakaji wannan tamkar kana ma iyalanka barazanan mutuwa ne to da iyalanka za mu fara yi kare jiko yanzu dai abin da nake so da wallahi ba za 'yan sanda ba su a cikin wannan harka ku faɗa mun ko ina ne a kawo muku kuɗin nan amma wallahi tallahi ba magana 'yan sanda ciki ni ma na tsame su to shikenan shikenan abin da za a yi ka saurare mu zan sanar da kai abin da ake ciki nan da awa ɗaya ko suka zo wajen da muke to wallahi ka sani iyalanka ka shirya yin musu jana'iza kareji na shekaji ko shi kenan dan na ƙara miki magana na ce ki zo kika tsaya kina mun rawan sanyi za ki san abin da zai zo baya saki jikinki mana in dai ji yadda muka yi da mahaifinki ko to mahaifinki yana so ya wasa da rayuwanku saki jiki mana kashi kike ji komi to shirya komai zai iya faruwa da ke in ji abin da na faɗa miki yana wasa da rayuwanki

Thank you.